Yadda za ka gane mace na fitar da mani a lokacin da kake saduwa da ita. Barka da zuwa Hausa Online. Kamar yadda kuka sani wannan tasha tasha ce wacce ke koyar da sirrin jima'i. Don haka muna roƙonku ga duk wanda bai yi subscribe ba, muna roƙonku ku danna mana subscribe. sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Siffofin inzalin maza da mata Yana da kyau idan namiji ya biya buƙatarsa da matarsa, to ya dakata kaɗan har sai buƙatar matar tasa ta biya, domin rashin dakata mata ta biya ta ta buƙatar na iya cutar da ita kuma yana iya haifar da tsana a tsakaninsu amma kuma idan ita ce ta riga shi inzali to ana so ya sauka daga kanta domin ci gaba da jima'i da ita bayan ta yi na iya cutar da ita menene inzali wato releasing alamomin inzalin mata alama ta farko ita ce miji zai ga gumi ya tsatso daga goshin matarsa alama ta biyu kuwa mijin zai ji matarsa ta makalkale shi sai alama ta uku akwai wacce kunya take kama ta ba ta iya haɗa ido da mijin nata alama ta hudu kuwa akwai wadda gabobin suke gaba ɗaya. Alama ta biyar akwai wacce razana take yi in ta yi inzali, sai kuma alama ta shida akwai wacce take rufe idanunta da hannayenta. Sannan alama ta bakwai kuwa akwai wacce take tura mijinta daga kanta. Alamomin inzalin maza akwai wanda zai saki jikinsa kamar ya mutu sai kuma akwai wanda yake kuka sannan akwai wanda yake dukan shimfiɗa da hannunsa akwai wanda yake rungume matarsa kamar ya tsagata akwai wanda shure-shure kawai yake yi sannan akwai wanda yake rinsa idanunsa ya cije fatar bakinsa Don haka wannan shine alamomin releasing wato inzali ga maza da mata. Daga ƙarshe muna roƙonku ga duk wanda bai yi subscribe ba, muna roƙonku ku danna mana subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Naku a kodayaushe Hausa Online.